يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحاب إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا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 شمس الدين محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي المشهور بابن قيم الجوزية عليه رحمة الله wannan bayan ɗan hutun da muka yi na zuwa azumi zuwa sallah to gashi Allah ya dawo da mu mu ɗan ga abin da za mu ɗan rika nan kuma zuwa a tafi ɗan hutu na gaba na sallallahu insha Allahu idan dai ana bi da karatun a inda za mu tashi duk da mu aji lokacin da muka aje saboda lokaci ya yi muna ya ɗan kure muna sai muka tsaya ba wurin gaba matashiya sosai ba to za mu ɗan yi ribas kaɗan mu ɗan ɗauko ɗan gaɓar da ta dace sai mu tashi daga nan don karatun ya zan fayyatacce zahiri kamar da aka sani malam na ambato ko yana jiɗaɗa. sifofi da abubuwan da makka ta bantu da su ko ta kan wasu garuruwa sannan a makka ɗin a cikinta akwai bagiren da shi ne hici a duk bagirgirai ko shi ne baitullahi hawa wannan shi ka kawo mana duk abubuwan da ambata na ayoyi na hadisai da sauransu to wata kadiya zai dan shiga to kanta ne muka tsaya kadiyat kuma a zai ce to duk wannan zaɓi da Allah maɗaukin sarki yawa makka da kuma yawa masallaci da kuma yawa wasu abubuwa da mun ka ambata can baya da suka wuce irin cikin annaba cikin mutane ya fifita wasu mutane wato manzanni annabawa a cikin manzannin ya fifita ulul azmi a cikin ulul azmi waɗannan su biyar ya fifita manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamun wannan kuma a cikin mala'iku ma Allah ya fifita wasu irin su Jibra'il da Israfil da sauransu sannan kama kama inda muka nufa irin na zamunna lokuta Allah ya fifita wasu lokuta irin yinin jimu'a irin yawmul hajjil akbar yawmul nahari da dai sauransu a watanni irin Ramadan da dai sauransu to duka abin da ya son ya ce a wannan ba haka dai accidentally haka cikin sa'a za ya kwada ma waɗannan abubuwa ba a'a dama Allah maɗaukin sarki bai abu babu dalili bai abu babu hikima bai abu da rashin cincinta kawai dai ce a tun da dai shi ya yi abin ko ya yi ko bai ba da yayi a'a duka waɗannan akwai wasu abubuwa biyu kai mai karatu ka fahimce su na farko akwai fifiko da wata daraja wadda tun tale-tale tun halitta Allah ya sanya wannan wurin ya ɗara sauran wurare sannan kuma su ya koma samun wata siffa ta biyu to kan wannan maganan muke a kula sosai to ita za mu ɗanyi kila in muka karanto baya kaɗan sai mu harari inda muka yi idan an diba ga nuska irin wannan wanda ya hada abin wuri daya kila shine shafi na 20 ga irin wannan namu mai tuli guda ga wanda irin ba wannan nuska ba kila zai dauranta ƙasa ga wani baiti walaysa muhibban man ya'uddu shiqa'ahu azaban idza ma kana yarda habibahu idan ka kai nan to abinda zai biyo baya nan za mu tashi wa haza kulluhu sirru idafatihi ilayhi subhanahu wa ta'ala bi qawlihi wa tahhir baytiya akramakallahu bismillah bismillahir rahmanir rahim qala ibn qayyim al wa haza kulluhu sirru idafatihi ilayhi subhanahu wa ta'ala bi qawlihi wa tahhir baytiya فاقتضت هذه الإضافة الخاصة من, من هذا الإجلال والتعظيم والمحبة ما اقتضت كما اقتضت إضافته لعبده ورسوله إلى نفسه ما اقتضته من ذلك وكذلك إضافته عباده المؤمنين إليه كستهم من الجلال والمحبة والوقار ما اكتستهم فكل ما أضافه الرب تعالى إلى نفسه فله من المزية والاختصاص على غيره ما أوجب له الاستفاء والاجتباء ثم يكسوه بهذه الإضافة تفضيلا آخر وتخصيصا وجلالة زائدا على ما على ك... زائدا زائدا على ما كان له قبل الإضافة ولم يوفق لهم هذا المعنى من سوى من سوى بين الأعيان والأفعال والأزمان والأمكان وزعم أنه لا مزية لشيء منها على شيء وإنما هو مجرد مجرد الترجيح بلا مرجح وهذا كله wannan duka abin da muka rattabo ma na irin darajar ita makka ɗin sannan darajar ɗakin da a ciki baitullahi haram dukan shi sirru idafatihi ilaihi subhanahu wa ta'ala shi ya asirin da Allah ya ɗauki wannan masallacin yabba kai ne ya jingira ma kai ne inda yace wa tahhir baitiya lil akifina ko li ta'ifina afwan wa tahhir baitiya li ta'ifina ka tsalika ka ɗaki na sai Allah ya ce ɗaki na cewar da ya ɗaki nai to akwai wani abu musamman da ya bambantu da duk sauran masallatayin duniya waɗanda bai kira su nashi ba tunda mi tunda ai komai na Allah na Allah ya halitta shi Allah ya samar da shi amma bai ce ma saura nashi ba sai keɓance guda ya ce nashi ce mai da yayi nashi akwai wani asiri musamman yace ni yace faqtadat hadhihi al-idafa wannan jingina da Allah yawa masallaci zuwa ga kainai alkhasa jinginawa ta musamman ba irin ta komi na cewa duk Allah shi adda komi a wannan ta musamman ce to sai ta hukunta min hadha al-ijlali wat ta'zimi wal muhabbati maqtadathu ta hukunta irin gidadawa da kambamawa da darajantawa da soyayya ta hukunta abinda ta hukunta ma'ana sai zan masallacin nan shina da wani ijilal shina da wani ta'zim shina da wani muhabba fiye da saura saboda da idafat a fahimci wannan bari a sake baka misali yace kamaktadatu idafatu idafatuhu li abdihi wa rasulihi ila nafsihi maktadatu min zalika kamar yadda shi Allah madaukakin sarki jingina wa da yawa bawa ne yawa manzo ne zuwa ga kai ne bai ce rasulu dai ba bai ce abdu ɗai ba ya jingina kai ne zuwa ga cewa abdullahi ko rasulullahi jingina kalimar abdu zuwa gare ce nashi jingina kalimar manzo ya ce nashi ita ma sai ta hukunta wani abu da ta hukunta na me na ɗaukaka da daraja da kamba ma da duk saura a fahimci wannan zalika إضافته ibadahu المؤمنين إليه haka nan da Allah madaukakin sarki ya jingina sauran bayi ne mu'minai zuwa gare ai duk kowa nashi na shi Allah amma bai tsaya haka ba sai ya ce wa ibadur rahman alladhina yamshuna ala al-ardi hauna kaga sai ya kebance shi su kadai ya ce wa ibadur rahman a can wajen kalima abdu ya ce wa annahu lamma qama abdullahi ya jingina ga kai ne alhamdulillah alladhi anzala ala abdihi alladhi nazzala ala abdihi ko alfurqanu da kahafi to duka waɗannan jinginawa sai sun ka hukunta ni daraja to abin da ya jingina da ya jingina sauran bayan Allah ko ko sauran bayansa shi Allah zuwa garai sai wannan jingina ta hukunta ni ta hukunta kasathum sai ta tufatar da su ta rufe su ta tufatar da su min aljalali wal muhabba wal waqari ma kasathum ta ɗiban musu wani abu na ɗaukaka da daraja da natsuwa ta tabbasu na cewa ɗai an jingina su ibada zuwa ga Allah abinda malam kasan ya ce ya ce fa kullu to ga gabat fa kullu ma adafahu rabbu ta'ala ila nafsihi to duk da ka ji ubangiji madaukakin sarki ya jingina ma kansa to falahu to shi wannan abin yana da minal maziyati na falala ko fifiko wal ikhtisasi da keɓantuwa kan wani daraja ala zairi bisa ga wani abu ma aujaba lahul istifa'u wal ijtiba'u abinda wannan abin zaɓi da falala ta tabbata gare ma'ana in an ka ce yanzu duk masallatai ko duk masallatai suna da daraja ko eh suna da daraja bisa ga wurin da ba masallatai ba ko to ko cikin masallatai duk da darajar da aka gare su gaba ɗaya masallacin da Allah ya jingina ma kai ne shina da fifiko shina da keɓantuwa fiye da saura wajen mi wajen darajar nan ta gama gari da aka gare su wajen darajar da ga masallatai to masjidul harami tunda Allah ya ya jingina ma kai ne shi shina da wani abu fiye da sauran masallatai na daraja na falala a fahimci wannan a lokacin da Allah madaukin sarki ya jingina annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zuwa gare shi kenan annabi Muhammad yana da daraja ko cikin mala'iku banda darajar da duka suna da ita sun yi tarayya da ita to ya tsere musu da wasu abubuwa saboda wannan idafat a fahimci wannan sai ya ce mi shi na ce fa kullu ma adafahu rabbu ta'ala ila nafsihi falahu min al-maziyati wal ikhtisasi ala ghairihi ma aujaba lahul istifa'u wal ishtiba abinda wannan zabi da wannan fifitarwa ta tabbata rai to shi na da daɗi da ƙari kan hakanan sai ya ce mi thumma yakasuhu to sannan Allah ya koma tufatar da wannan abin bi hadhihi al-idafa saboda wannan idafat duk abinda Allah ya jingina maka ne to shi wannan abinda Allah ya jingina maka ne shina da daraja da falala wadda aga ire-ire ne ko falat daraja da falala wadda ga ire-ire ne annabi muhammad yana da daraja da falala wadda ga ire-ire ne annabawa da manzanni masallacin masjidul haram yana da daraja ire-iren abinda aga masallatai an gane ai mala'ika jibrilu da israfilu suna da daraja ga irin duk darajojin da aga sauran mala'iku to summa ya sannan ya tufatar da su ya dada musu bi hadhihi al-idafa wannan jinginawar da yace to nashi na yanzu sai ya kara musu tafdilan akhar wannan idafa sai ta kara musu wani fifiko wata daraja ta daban an fahimta bisa ga wadda an gare su ta gama gari ta irin jinsin su sannan wata khasisan ta kara musu yan zama kusa keɓantuwa da abu yanka ce takhsis a ƙara jawo ka kusa ka zan keɓantacce na abu to da ƙara musu wannan sannan mi wa ta ƙara musu ma ɗaukaka duk ta ƙara musu ta ƙara musu wannan za'idan daɗi kan abin da an ka faɗi dazu ko daɗi kan abin da suke da shi na gama gari ka alama kana lahu qabla al-idafa za'idan alama kana lahu qabla al-idafa duk wannan ƙari na bisa ga abin da an gare kamu a jingina zuwa ga ubangiji duk taguyoyi taguwa raƙumma duka na Allah na ko duka halittun Allah na kuma ba su da wani laifi ko ba haka ba amma lokacin da Allah madaukakin sarki wancan kissa ta kissa a faqala lahum rasul faqala lahum rasulullah to jingina ta zuwa ga Allah wannan idafat a ce ta Allah to ta ƙara samun wata maziyya da wata da wani takhsisi da wata ijlala jalala kan ni kan abinda an matsayin duk tagoyi wajen Allah an fahimci wannan ehem sai ce to haka sai ce ni sai ce to walam yuwaffaq walam yuwaffaq li fahmi hadha al ma'na man sawwa bayna al a'yan wal af'al wal azman wal amakin wannan kamar mai raddi na zai yace to duk wanda yace azma ayan duk abubuwa duk dai suke duk material abin nan kayayyaki da aka taba duk ɗai suke ma'ana gidaje ko mutane ko wani abu duk ɗai suke babu bambanci tsakanin mai wuri da wuri ko ko mutum da mutum ya jingin a'ayan ya daidaita a'ayan sawa ya ce duk ɗaina wal amakin ya ce ba bagirgire duk ɗaina wal azman ya ce lokuta babu lokacin da ya wani lokaci lokaci duk gudana wal amakin da ba bagirgire ce duk gudana da zuwal afali ko ayyuka duk gudana to wanda ya daidaita tsakanin su yace babu abin da babu da wani yake wani kamar kaulin ibn sina da al-farabi na cewa a duk abu duk ɗaya na mutane duk iri gudana halittu duk iri gudana ba girgire iri gudana ba abin da ya wani to duk wanda ya ce haka to lam yuwaffaq ba a mai dace ba bai samu muwafaqa ba li fahami hadal ma'ana wajen fahimtar wa ma'ana fahimtar ma'anar to nan kan shi kan Allah bai mai muwafaka ba Allah ya batar da shi ga wanga karatu duk wanda ya ce komi ɗaina da abin da da mutunan da ka bauta ma Allah da mutunan da baita ma Allah ya ce duk ɗai suke a asalin halitta fa sai ya ce a illa dai kawai dai wannan dunya hika yawan sallah yawan azumi yawan zakka na tsere ma a'a akwai wani a karatu har yanzu ba a gane ba abinda wanda ka bauta ta ma Allah ka wa Allah da'a ka biyayya ga Allah ga dokokin Allah da bagirin da ba a saba ma Allah bauta Allah ɗaya akai da lokacin da an kahi bauta Allah da aikin da shi aka ce ma bauta Allah duk da asali dukansu na Allah na da inda aka bauta ma da inda ba a bauta zama. kasancewan nan bagir ana bauta ma Allah to tun asali shina da wata falala wanda wanda inda aka bauta ma Allah bai da masallaci tun asali tun kamun wurin ya zama masallaci inda Allah ya kaddara zai zama masallaci to tun kamun a gina masallacin yana da daraja ta halitta da tun tale-tale Allah ya yi mai wannan falalat bisa ga inda bisa ga wurin da za a gina coci a wurin bisa gidan da za a gina gidan shangiya a wurin a fahimci wannan darduma ko shin hida ko tabarmar da sallah za a yi hatta mutu kan da a riƙe ta abin sallah tana da wata daraja da Allah ya yi muta bisa ga dadduma ko wadda ko shinhiɗar da za a saba ma Allah za a kwanta sama da ita a yi zina ko a zauna a shagiya tun asalin halitta ba ɗai suke ba to sannan sai mi na sai ta samu wata falala ta biyu ita ce falala ta biyu shine sai a ce to tun asalin halitta dumomin da Allah ya hukunta cewa sallar ra'ayi sun hidar dumomin da Allah ya kwanta cewa saba maza ai a kansu to sannan sai a komo cikin dardumomin da abu za a bauta ma Allah dardumar da aka bauta ma Allah he da wata to ita kuwa nan ta samun daraja bisa ga wacce wata a fahimci wannan to duk wanda bai fahimci wannan ba yace da zatin annabawa da zatin 'yan iska ko kafirai duk ɗaya yake min haisu zati da gangar jikin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a baki nai da gangar jikin fir'auna ko abu lahabi ko abu jahali in dai ta jikin duk babu daraja illa ni rikidewa na aka sa wannan yanzu annabi mai da shi annabi shi ya daga shi daga jiki ne ya fi abu ya jikin abu jahali shi kuwa kahir ce mai shi ya hana to duk wanda ya ce haka to ya yi kure tun asali dama Allah bai mai maisa annabi Muhammadu annabi ba sai da ya kinsa dacewar zama annabi ciki ne bai mai da Abu Jahal ko Abu Lahab ko Fir'aunu ba sai da ya zare musu albarka imani ciki sai zan tun asalin halitta su babu ta sai ta samu wurinta ban sani ba an gane wannan to mu koma mu ji sai ce mi sai ce wa yuwaffaqa adiba da kyau don malam kila ya dan karanta ba lokacin da ya karanta shi abin nan walam yuwaffaqa li fahmi hadha al ma'ana wane ne allam yuwaffaqa li fahmi hadha al ma'ana man sawwa al azmani bayna al a'yani wal af'ali wal azmani wal amakin bai dace ba yace ni waza'ama yariya cewa wai annahu wai la maziyata wai babu wata daraja li shay'in ha ala shay'in cikin waɗanga abubuwa da an ka ambata babu daraja ga wani bisa ga wani to bai daidai ba wa inna ma wai a cewa tai kawai huwa mujarradu tarjihi bila murajjihin kawai dai karin jayar da abuna babu dalilin da yasa ce wanga ya wanga dun dai kana sonaina amma shi karan kai ne ba hin wanga yayi ba an fahimta ehin da inda ka'aba take inda aka bautata mu Allah da inda aka bautata ma yace tun duk asali duk gudana to wannan yace haka ba daidai ba mala yace to wa hada qawl wannan zancen mai hadin wannan magana wannan zance dilun barnata banzan magana ta ya sassan magana ta bi aksara min 40 wajaha na ba da dalilan da yasa ba daidai take ba he da dalili 40 amma a ina sai ce faqad zakartu fi ghairi hadha al-mawdi'i na ambace su ba wurin gaba ya faɗi a cikin ar-ruhu ya faɗi a cikin as-suwa'iqul mursala ya faɗe su a cikin wurare da dama wanda kila wasu lokuta in dama ta ba su munasaba ta zo musamman zai mai da wannan gabat a can wani lokaci in ya zo kan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ya nuna ma tun asali annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ga tun tarihi ne qabla al-bi'sa ba lalatacce na ba tun qablal bi'isa Allah ya tsare annabi sallallahu alaihi wasallam ya ya ba shi isma kamar yadda aqida aqida ahli sunna jama'a annaba Allah ba su isma ko kun san wani ya ce wai ce ma annabi ma ma'asumi wai illa dai wai wai faɗi na akai ina jin kun san shi wani shi shi ko ya ce wai cewa ɗaya na akai wai babu dalili babu aya wai ba bai to ka to ire-iren su na malanka ishara zuwa gare su yadda annaba Allah ba su isma su ko waɗanda ba annabawa ba Allah ya ba su hifz ya ba su taɓahiri na irin ba su bai ya katangance su tun asali ya hana musu wasu saɓo tun asalin halitta ba sani kun fahimci wannan ma'ana kamar misali ɗauki yanzu da da mace yanzu gama gari ta yanzu da matar annabi sallallahu alaihi wasallam wace ce Allah ya ba su hifz hifz aka cewa ga wanda ba annabi ba ga annabi a ce isma shine wani tsari to hifz yanzu kana zaton kana sa kana kudar so ma a yi zuciya zai yi na Aisha yana yiwa ta yi zina kana ma zaton haka nan to akwai hifz da Allah ya kimsa cikinta na tun asalin halitta bai yiwuwa ba ta iyawa ta yi zina wadda kai matakka da ɗiyakka ko uwarka ba haka take ba ba ma iya da mata ba ko ba haka ba babu wannan hibzu ko ba haka ba in an ka ce ta yi kan sai dai ka ce to Allah shi zai gafarta mata ba ka wanke sai ka ce ai mace ba a wanke ta ko ba haka aka cewa ba to amma matan annabi akwai sallallahu alaihi wa alihi wasallam akwai wani abu hibzu da Allah ya basu sun samu dan sofanin wannan saboda kasance annabi sallallahu shi koya da isma isma sa sai ta shahe su shi koya zan suna da hifzu ka san an kace shi ka sa abokin madauki kanwa eh eh sai ya farin kai shi na ai hifzu din nan na in buga gane karatun ba Allah ya sanya ma annabawa ya sanya ma yan badar wa qala i'malu ma shi'tum fa inni qad ghafartu lakum ba ya ce za su yi din su yi zai gafarta ba ya san ya ba su wani hifzu ba su kahirta wannan hifzu yana nan ba su kahirta duk dan abin sun kai sai dai su dan yi wani ɗan kurakuran da ba su da wata tasiri tunda kuskure na kuma wannan tun ba su yi shi ba sun yi addu'a rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhta'na rabbana wa la tahmil alaina isran tun ga sun yi wannan addu'a ko da ya faru sun yi addu'a kuma Allah ya ce kai ko ba ku roka ba na gafarta muku in ka ce ai kamar da ɗan shiya zai iya cewa a ai da baya bayan ta annabi sallallahu alaihi sun ka lalace ko ba haka ka cewa ba lokacin da annabi ya ya rasu ba sai sun kai ridda ba to kaga ya karyatar da hifzun da Allah ya ba su don Allah ya ce idan ya ce dan aljanna kake babu condition fa cewa dan aljanna kake kuma aljanna ga an san ba ayyota ba za a yace dan kake to kenan Allah bai san gaibi ba ya bai san gaibi ba ya san gaibi tabbas ko ba haka ba to sai an ka ce a to Allah ta da aljanna kake amma bai sani ba ashe za ka kahirce da baya eh za ka kahirce da baya tun sanda Muhammadu ya tsaya ta shike ne sai sun ka kahirce kuma ga yace Allah ba da certificate al a fahimta kenan abinda aqida ahli sunna wal jamaa ta annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda ya ba certificate ta shiga aljanna Allah ya ba su wani hifzu wannan hifzu yanzu misali wani ƙara buga ma ni misali yanzu wata ta ce kai wallahi ina ji ciwo a ce ba ba mata annabi nake ba mhm. son ta yi a ce mata mata annabi to Allah ce amsa zaka bata kai kokari tun asali sai ce ai tun asalin ajin ki baki cincinta ba Allah bai kimsa miki siffofin da kika zama mata annabi ba ba haka ɗai takar da yawan zikiri ko wuridi ka sake zama ta annabi ba ba yawan sallah ba ko yawan sa hijabi ba shi ke sake san mata annabi ba akwai wata halitta tun tale tale wadda Allah zai girka ki kanta ita za ta baki cincin ta zama mata annabi in ki zama mata annabi sannan sai Allah ya ba ki sakamako da falala na zama mata annabi wannan haka suke saboda haka ba a samun haka abu kardan haka shi ke nan sai ce Allah ya kai wallahi ya ji ciwon da ina ma a ce Allah ya mai sai annabi shi annabi ya so ya fito sai ce aitu tun asali baka cancanta ka zan annabi ba don Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalatahu kai da ganinka kai ka san baka yi manzanci da ganinka ko ba haka ba shi na Abdullahi ibn Amr ibn al-As ya ce ma wani ce kai wallahi ni na so a ce zamanin tabi'ina ya ce ya so a ce tabi na mana kirki yana yaro yace na so a ce zamanin annabi nake yace halan in kana zamanin halan miza kai ce haba in hana abu gai in hana batai shi gani kai kamar duk da an zamanin annabi da ana bugun annabi ana zagin annabi kamar sun yi ƙasa a gwiwa sai Abdullahi bin Amr bin Asu ya daren mai daga cikin abin da yake ce ce ka ganka ai da ka zan zamanin annabi kama shiga musuluncin baka cancanta ba baka yi musulunta baka kai darajar da zaka musulunta ba ka san na da akwai da ka musulunta ba su ga annabi ba ko ba su ga annabi can ga hannun sabai sun ka musulunta ko da'awa ta kai musu ko ba zan masar ba sabai ba ko to ko ita baka isa ba in dai zamanin annabi haƙƙi dun baka cancanta ba saboda haka ashe kenan a kula da karatu sosai abu biyu na akwai halitta ta asali ta girkawa sannan akwai halitta ta sakamako in kayi malam ya ce wa hadal qawlu batilun wa hadal qawlu batilun bi akthar min 40 wajha قد ذكرت في غير هذا الموضع ويكفي تصور هذا المذهب الباطل في فساده فإن مذهبا يقتضي أن تكون ذوات الرسل كذوات أعدائهم في الحقيقة وإنما التفضيل بأمر لا يرجع إلى اختصاص الذوات بصفات ومزايا لا تكون لغيرها وكذلك نفس البقاع واحدة بالذات ليس لبقعة على بقعة مزية البتة وإنما هو لما يقع فيها من الأعمال الصالحة فلا مزية لبقعة البيت والمسجد الحرام ومنى وعرفة والمشاعر على أي بقعة على أي بقعة سميتها من الأرض وإنما التفضيل باعتبار أمر خارج من عن البقعة لا يعود إليها ولا إلى وصف قائم بها والله سبحانه وتعالى قد رد هذا القول الباطل بقوله تعالى وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤمن حتى نؤتي ما مثل ما أوتي رسل الله قال الله تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته أي ليس كل, و... ليس كل أحد أهلا ولا صالحا لتحمل رسالته بل لها محال مخصوصة لا تليق إلا بها ولا تصلح إلا لها والله أعلم بهذه المحال منكم ولو كانت الذوات متساوية كما قال هؤلاء لم يكن في ذلك رد عليهم وكذلك قوله تعالى وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين أي هو سبحانه أعلم بمن يشكره على نعمته فيختصه بفضله ويمن عليه ممن لا يشكره فليس كل محل يصلح لذلك لشكره واحتمال, واحتمال منته والتخصيص بكرامته فذوات ما اختاره واصطفاه من الأعيان والأماكن والأشخاص وغيرها مشتملة على صفات وأمور قائمة بها ليست لغيرها ولأجلها اصطفاها الله وهو سبحانه فضلها بتلك الصفات وخصها بالاختيار فهذا خلقه وهذا اختياره وربك يخلق ما يشاء ويختار جزاك الله خيرا wa hadha alqawlu wannan zance na cewa duk abu duk komai iri ɗaya ne babu bambanci batilun barna ce bi aktara batilun batacce na bi aktara min 40 wajha fiye da huska 40 qad dhakartu fi ghayriha qad dhukirat afwan qad dhukirat fi ghayri hadha almawdi' du'a an bace su waɗannan 40 wajhan din nan a wani wuri inda ba nan ba malam yace wa yakfi tasawuru hadha mazhabin albatil fi in kana so ka surranta wannan mazhabi na cewa komi iri ɗaya na surranta shi ya isa ka gane ba ka gane ɓannata kakka ma bukaci sauran da lallai ko auna shi a za shi bisa sikeli i jumla da shi kwaɗi magana ka ji ta yi in ba ta yi to zanen za ka gane ɓannata ta yaya fa inna mazhaban mazhabin da zai ce mazhabi wanda ya tadi zai hukunta an takuna zawatun rusuli gangar jikin manzanni ta kasance kazawati a ada'ihim kamar gangar jikin maƙiyansu sini fil haƙiƙa a haƙiƙaninta a ce yanzu gangar jikin annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam da ta abu lahabi ko abu jahali ko dan ubayyu a ce iri ɗaya na ko a ce gangar jikin annabi musa alaihi salam da ta fir'aunu iri ɗaya ce ko annabi ibrahimu alayhi salamu da wanda ya kada shi wuta a ce gangar jikinsu iri ɗaya ne sawwara ɗaya ka jiya kana gani a ah, zaka ce a ah, ina bai zama ɗaya to wannan surrantawa ɗaya sai ka ji bai yiwuwa to ta isa ma mu ambata dalilan da ka sa cewa wannan abun baɗilun na za ka gane ko kai da kanka aklan cewa wannan baɗilun na an fahimci wannan na cewa wai wai a ce haka wai a cewa inna matafdilu wai fifikun an same shi na bi amrin layar yarju ila ikhtisas zawati wai wani al'amari na wanda baya komawa zuwa ga can asalin zati na cewa an keɓance shi da wani abu wai ba haka bane nani bi sifatin na cewa an keɓance zatin da wasu sifofi wa mazaya da wasu darajoji la takunu li ghairiha wadda wata tabaso da shi wai ba haka nan bane to surranta haka yana isa sai ka gane cewa wannan kuskure ne mala yace wa kadhalika nafsul biqa haka nan bagargarai biqa jam'u buqa Hakanan su karar kansu ba girgirai wai wahidatun bizati wai cewa da zatin su duk gudana babu bambanci wai cewa laisa li buqatin ala buqatin maziyatun albatta wai kwata kwata babu wata daraja ga wani bagire bisa wani bagire makka da inda ba ita ba babu wani bambanci cewa haka shi ma kuskure na ko yace wai wai ce wasu wa inna ma huwa lima yaqau fiha min amali wai a din dai ana ayyukan kware shi ɗaya ba wannan wurin daraja da zaran an bari shi ke na wanda abin bai da daraja ko komi cewa haka kurina na ce wasu falama ziyata wai kan haka wai babu wata daraja Lebu buqatil baiti ga bagire kokkohin inda ɗakin Allah yake na makka wal masjidil harami kokkohin inda masjidil harami yake wa minan kwakwahin inda mina take wal masha'ir da duk wuraren ibada na aikin haji wa arafa da arafa kwakwahin inda arafa take wal masha'ir da al haram ko ko duka wuraren da aka bauta ma Allah an zo aikin haji wai ba su da wani ko wata maziya wai ala ayyi buqatin ha min al-ardi a kowace ƙasa ta duniya da zaka faɗi babu wani bambanci to wannan surranta haka faɗin haka ka kiyaye ka sa hankali ka duba ya isa a baka hujjoji ka gane cewa duk bata ce wai ce wasu wa inna matafdilu wai fifikon da an ka samu wai bi ce bari da amrun kharijin wai al'amari na na daban ba daga cike yake ba ba daga gangar jikin abin ba daga waje take anil buqa kharijin anil buqa bai tare da wannan bagirin la ya'udu ilahi bai koma ga wannan bagirin wala ila wasin qa'imin biha bai koma ga wata siffa ga adda wannan bagirin to cewa haka kurina wallahu subhanahu wata'ala Allah madaukakin sarki da ya ture hadal qaulal batila shi da kai ne Allah ya ture wannan zance ya ce ƙarya na kure na bi qauli ta'ala inda yake mai da raddi ga su kafiran da suke wa da suke wa Allah suka ba Allah shawara ko suna faɗa ma Allah ga wadda ya kamata kai sai suka ce ni Allah ya ce wa idza ja'atuhum ayatun idan wata aya ta zo musu aka yi ba su wani a wata aya ta zo wannan ayat a ta alqur'ani ehem ta alqur'ani aka zo musu da aya no akwai aya ta aya maqaru'a sannan akwai ayatun kauniya sama'iya ko ardiya ko wani abu irin girgizar ƙasa irin tsage wata irin a isra'i irin can zamanin an wasu annabawa irin annabi Musa da Allah ba shi hannu ya zan fitila irin fashe ruwa wannan ayatun aka ce musu to amma su ko yanzu da yake mutanen Makka aka yi haka magana da su Allah madaka sai ce idan aya ta zo musu aya ta alqur'ani qalu sai su ce a lan nu'mina hatta nu'ta mithla ma ma utiya rasulullahi wato mu dai ba aya aka sauka na ce kuyi kaza ku bakka kaza ko kuyi kaza ko lahira wuta a ba mu irin ayoyin da aka ba mutanen annabawan da sun ka da annabi Musa an ka zai zo da attaura an ka ki imani mi an kai ba a daga duci wa idna taqana alaihim alaikum wal jabal ba alaihim jabal ba ba duci an ka cira ba eh to ayi muna gani ayi dufa na mu gani ko hidda taguwa mu gani irin su za ka kawo mana ba ka ce Allah ya ce annabi ya Allah ya ce wani ya ce ba shi ba in dai irin waɗanga ayoyi naka na karatu to ba su samu imani kai irin ayoyin da an ka ba sauran annabawa muka su sai Allah madaukakin sarki ya ba su ansa ce Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalatahu ko ba haka ba mhm. ai ku ba ku dace da irin wannan ba ayat ba ku asuwa a saukan muku a baku naqatu naqatu salihin ku asuwa ai muku dufana ni an kai an kai ku bali ai dufana ko ai ni ko ai ni tunda waɗancan su a ashaddu lakum quwwa ko ba haka ba walaƙat makannahum ma in makannakum ko ma in ehen makannakum mun ba su ƙarfin abin da ba mu ba su ba mun mulka musu abin da eh, fir'auna eh, karunu ma inna mafatihu ko ehen makullan ɗaya ba ko ba haka ba to yanzu irin su za ku ciya kuma sai a muku wadan Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalatahu kun ga dai manzon sakon da anka bashi ba ku kun ka ba mu shawara ba ba huka a ce ayi haka ba ya cincinta cincinta mun ka gimsa ciki nai shi yasa ya kamata an ka saukar mai wannan kila fahimta sannan kuma ayoyin da mun ka saukar ku ba ku dace ba irin kuma ka saukar wannan ayoyin ba a fahimta sai nake sosai Allahu yaj'alu Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalatahu sai ce ni sai ce ai laisa kullu ahadin ba kowane mutum ahalan ya cincinta wala salihan ko ku ya dace li tahammuli risalati ya ɗo saƙon Allah ba ya zan annabi ba ba haka ba bal in laha ita risala ɗin tana da mahallun bagire wurin sauka makhasusatun keɓantacce gare ta la taliku illa biha gare ta ga wannan wurin ɗai ta dace ta sauka kuma wala tasluhu illa laha bagirin da manzancin ɗaya dace shi manzon da bagirin ɗaya dace an fahimta kenan ehen manzancin bai dace da ku ba ku kuma ku dace da shi ba Allahu ya alam Allahu alam haifu ya ja'alu risalata wallahu alam Allah shi an mafi sani bi hadhihi mahal a wannan bagirgire minkum daga ke da ku Allah shi ya san ina kamata ya saukar da manzanci minkum fe da ku walau kanat zawatu da duk halittu sun kasance mutasawiyan bai guda kama ƙala haula kamar da waɗanga yace ai lam kun fi zalika raddun alaihim kenan bai zan raddi ba cewa da sun ka ba Allah shawara ni kaza kaza sai Allah ce Allahu alamu haythu yaj'alu risalata kenan bai zan raddi ba eh sai ce to to to mi ya sani na game da waɗannan da sun ka himu ko mi ya sani ga Muhammadu mi Muhammadu ya himu da an ka bashi annabtaka ko ba haka ba da sun ci haka nan amma cewa da Allah Allahu a'lam haythu raja'al risalata sun san gugar zanana an ba su wani irin raddi an yi musu wani shago bai cewa akai ku ba ku cincinta ba sun san cikin magana akwai hakanan akwai abin da Allah ya gani ga annabi Muhammad ya mai da shi manzo wanda ku ba ku da shi an fahimci wannan shi da kuna hararon inda malam yayi ko duk abin da ya kasance ba mu tarihin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi a kula kenan ko na cewa duk abin da Allah ya wa annabi to yayi shi na kan cincinta cincintar ba annabi ya samu makai na ita ba Allah ya halicce shi da ita kuma a fahimci wannan mhm. sai Allah mana ya ci gaba da cewa ne ya ci gaba kazalika qawlu ta yace kamar fadan Allah inda Allah ka cewa wa kazalika fatanna ba'dahum bi ba'd haka muka fitini wasu sashe sashen su da sashen su muka bani muka mai da su abubakar umar usman ali da sauran duk sahabbai muka mai da su mumminai ko ba haka ba muka mai da su abu jahal da abu lahabi da su dan ubayu da su umayyah bin khalaf da su walidu duk da su ne sarakuna su ne masu kuɗi muka mai da su ja'irai ba su samu shirya ba to haka mun ka fitina wasu da wasu sai a gami sai a ga mai kuɗi ko mai hali na rena mi na rena wani saboda talakkana sai ga kai wallahi harka ga ka san ba a yanta kana ganin harka da ya tattalaka a cikin ta ko ba haka suka ce ko su can daure ba eh to kuma ko yanzu sai ga ce a to wai sunna ga koko abin ga duk gasu dai duk dai ga sunan dai jagani eh to dama fitinat Allah ka sun ya fitinin mu'minnai da kafirai fitinin kafirai da mu'minnai ku muminai sai fitine ku da mi da ganin su Allah ya buhure musu duniya koko ya ba su wata dan wani dan wani abu sai ku kama jin fargaba da tsoro wannan fitina ce gare ku jarabawa ce gare ku don a ga cikin ku wane ne ke samun yaki ne rikewa jabau ko ba haka ba kan wancan wani abu ya jashi wanda in kuma yayi sakaci wancan abu ya jashi kaga ya samu fitina sannan kuma su kuma an fitine su da ku kasancewar mi sai Allah dan hukunta wani abu sai su tsere muku da wani abu saboda wannan abun ya ruɗe su na cewa ne Lauka kana khairan ma sabaquna ilayhi saboda ganin cewa suna da wani fifiko kanku wa kadhalika fatanna ba'dhum ala bi ba'dhin eh li yaqulu dun su kafiran su ce a ha'ula'i manna Allahu alaihim shin yanzu waɗancan su ne aka cewa Allah ya ɗauke su ya musu wata baya da mu to mi sun kahimu mu to wai ma ya akai a ce wai sun yi mu wai abi mi Allah gani gare su haka kaza kaza kaza ai kai ka san wannan sai Allah ce alaysa Allahu bi Bishakiri bi hmm? ai Allah ya san wanda ka gode mai dama tun asalin halitta ya san wanda ya kamata ya shiga musuluncin ga ko ba haka ba kuma ya san wanda ya kamata ya shiga aljanna ya san wanda in ya shiga aljanna ta yi daidai da shi ya san wanda in ya shiga aljanna sai a yi baran baran to tun harko kaga bai kai shi don babu hikima kai shi aljanna ko ba haka ba wanda shi daban aljanna daban kaga babu hikima shi ko wanda shi daban wuta daban kaga babu hikima to kai mumini baka daidai da aljanna a wuta shi yasa tun farko Allah bai kai ka can ba kai kafiri baka daidai da aljanna shi yasa tun farko Allah bai ginsa ma wata siffa da haka karɓar gaskiya ba mu gane wannan malam yace ni wa huwa subhanahu wa ta'ala bi man yashkuru Allah madaukakin sarki shi a san wanda ka gode masa ala a akan in yayi masa ni'ima in yayi masa ni'ima dama kai mumini kai an ka sani in Allah ya ma ni'ima za ka gode ma Allah ko ko ba wannan marhala ba annabawa manzanin Allah su sun ka dace Allah ya sa musu ya mai da su manzanin Allah sai ya mai da su sannan ni fa yahtassuhu bi fadlihi sai Allah ya kebance shi da wannan falalati wa yamunnu alaihi bi man la yashkuruhu sai ni sai ya mai fifiko ya dada masa ya bashi abin da bai ba wanda bai gode mai ba shi yasa aka ce in ka gani ima sai ka gode ma Allah ko da ka gode ma Allah to alama katin ce ce na ko ba haka ba a yi na wani adibi wani ko asma'ina ko wani cikin in kana kafin kisasul uda ba wani ya gayyaci mutane walima gida ne to gashi na adib na sai da wasu yan kudade mi sai dan dai ya kware kware wata yan walima shikenan sai wani aka taho ana tahowa ana tahowa sai wani gawurtaccen mai mai girma a wajensu amma ba ba mallami ba shikenan ran da ya taho sai diba fuskokin mutane gashi nan an gayyaci kowa da kowa sai ya diba abin da an kai tani da bisa dan teburin da an kaza ya diba sai ya rena abincin sai ga shi ko almajirin gida ne bai ci ne bale shi a gayyace don wannan sai ce mai yanzu kaiwa ne don ɗaya rashin hankali ka tara mu don wannan dan wanga abu sai ce Allah sarki ai ban san baka cikin yan gayyata ba da ban gayyace ka ba ban san baka ciki ba wagga gayyata ga wanda ya cincince ta na kuma in ka zo ka ji ta yi ma to kai ka cincinta in ba ta yi ba dama ba a kira ka ba dama kai ka dace a zo ba sai yan muzanta ehe saboda duk kaga mutum ya rena abu ko bai kamata ya same ba bai kamata ya same ba tunda ya rena shi bai kamata ya same ba to shi yasa Allah ya ce in kun ka gode zan ƙara muku kana ganin Allah ma ni'ima to dole na Allah ya halice ka tun asali sai Allah ya halice ka kai ba dole bane ko dole na Allah ma dukan bayawaki da ni'imomi ba dole ma duk sai yayi ma ko to sun ce sai dan baka dan karamin aiki dubu 20 kaka samu a wata sai kan rena to ina ne ciki ina lahin wanda ya halicce ka ba dole ya halicce ka ba ya azurta ka ba dole ba kuma ya baka dan abin da ya baka ba dole ya baka shi ba to shi wai Allah in ya kwace abi ne ce to ci da kanka ni za ka yi akwai laihi to ashe kaga in kai kan rena 20 din baka cincinci 20 ba sai a rage kila an fahimta eh sai a rage kamar yadda wani ya kai kara ko ko ya kai koki ya kai neman shara ga Abu Hanifa na cewa hani na cewa shi ana bashi dirhami kaza dirhami 40 amma ba su isa tai shi ba su isa ka inda yake aiki a bashi dirhami arba'in ya ce ba su kamar a ce yanzu ana baka dubu hamsin ka ce ba su sai ce koma inda ka kawa aiki ka ce ya rage ma ya rage min mala ya ce kwarai ya rage ma shi ke na yace yace ya faɗa mai tunda malla yace yace ya faɗa mai sai ku ya cire mai dubu ya cire mai biyar daga arba'in ya koma talatin da biyar yadda ba su isa tai shi an ga ta malaha abuwa ɗaya sun ka karu ya ce sun karu ban kama ya ce wallah ba su sa ta ce koma rage ma biyar haka aka yi sai da ya komo goma da ya komo ana ba shi goma sai ya wadata ah, ya jiya wadata ya ji har rara ya kai kan da wani biya ya zo ya zo inda malam aka raka Allah shi wai mi asirin wanga abu ya ce na farko duka kayan duka soki abin ka zagwanyi abin kun san hausa zagwanyi ba ka rena abin duk ka kushe abin kuma wannan da aka baka ba haƙƙin kana ba da aka yi ta rage ma aka yi ta rage ma aka yi ta sai da ka koma daidai haƙƙinka kina fahimta sai da ka koma daidai haƙƙinka sai ka kama ganin kima abin ko don sai ya kama ganin yanzu da ya koma wajen mallan mallan zai ce a rage bai to alhamdulillah bari tsaya nan to ran da gode ma Allah sai Allah ya sami albarka gare su to gode ma Allah ga abin da Allah ya baka in ka gode to kai ka cincinci wannan in ka rena ba naka bana an fahimci wannan to haka al'amarin yake malam yace ni malam yace falaisa kullu muhallin yasluhu li shukrihi ba kowane bagire ka iya gode ma Allah ba sannan ihtimali min nafsi ba kowane bagire ka dauka bayo Allah ba kaga in Allah bai azama ita fakka je wata abin nan kila an fahimta yau yanzu misali yanzu wani an ka bashi miliyan arba'in sai kuwata ko sai kuwata don mi don aku wanda ya taba rance mai ina jin ko yana da mata hudu ci ya rance da Allah bai taba rika dubu ishirin nashi ba nashi na kai ne muna muna ga su bai taba rika dubu ishirin niddi bai sama dubu ishirin ce dubu ishirin to ishirin wannan da Allah an ka bashi miliyan guda ni za kai ba ya zare ba ba irin yadda aka bada tatsuniyar bai zo ya ce ya so ya ce Allah saka mana alheri sai addu'a ce Allah shi dai albarka saboda ni saboda ta wuce al'amari ne ko ba haka ba to ba kowane bagire shi sa Allah hakim sai rinka baka kadan kadan kadan kadan kadan kadan kadan wani wasu miloniya in ka jiya da suka faro sai abin ya baka mamaki to kai ganin da ka kawai haka ɗaya wanga ya karin magana ga na jahili jahilin bahaushe ya ce dare ɗaya Allah kan yi baturi ka taba ganin dai an kai an yi bature haka dai dare daya eh eh ala kulli halin akula to ba kowane ba gire shi yasa in kaga Allah ya hana ma akwai hikima in kaga Allah baka akwai hikima wancan da Allah mai sai mumini akwai hikima wancan da Allah mai sai ba akwai hikima komi da hikima ta yi malam yace wa ihtimalu minnatihi wa takhassus bi karamati ba ne Allah baka ba karama ya zan ya bantu da karama ba saboda haka fa zawatu ga conclusion fadawato zawatu makhtarahu wasafahu gangar jikin abinda Allah ya zaɓa da abinda Allah ya fifita min al'aya na cikin abubuwa wal amakin da bagirgirai wal akhshas da mutane wa gairiha da wasu duk waɗanda Allah da ya zaɓa to gangar jikinsu mustamilatun ta tattaru ne tun asali ala sifatin akan wasu sifofi wa umurin da kuma wasu al'amurra ka'imatin biha waɗanda suna nan tare da waɗannan tun asali laisat li gairiha waɗancan waɗanda ba su ba waɗanda ba su samu wannan daraja ba su da ita gungun annabawan da ka gani da an ka ce waɗanda su ne annabawan annabi nuhu adamu musa isa da sauransu to tun asali allah ya kimsa musu wasu sifofi da wadda babu ta ga sauran waɗanda ba a yi su annabawa ba a fahimci wannan sai ya ce mi to wali ajaliha to dun wannan siffar da Allah ya sanya cikin su dun ita na istafaha Allah Allah ya zabe su dun ita ta sai zan su zan manzanni ko su zan annabawa ko zan masallatai ko su zan kaza wa huwa subhanahu alladhi faddalaha bi tilka sifati shi Allah shi an mai tsalkin da ya fifita waɗannan abubuwa da waɗannan sifofin wa khassaha bil ikhtiyari sannan keɓance su yayi ikhtiyaru fahaza hadha khalquhu abin da yayi na farko ga waɗannan kimsa musu wannan siffa tutta asali ita khalqu wa hadha ikhtiyaruhu da sun ka shigo ya ba su wannan shi ikhtiyaruhu fa hadha khalquhu wa hadha ikhtiyaruhu shi yasa wa rabbuka ya khaluqu ma yasha'u tun asali sannan wa ya khataru ashe ya khaluqu ma yasha tun asali sai da ya zabi wasu mutane na musamman ya ba su siffar rasuliya nubuwa sannan da sun ka zo duniya ya zaɓe su annabawan manzannin kina akwai ta ba haka lalabe ko a ce da duhu ɗaya na an ka zaɓi mutum ba kila an fahimta butulan. وما أبين البطلان وما أبين بطلان رأي يقضي بأن مكان البيت الحرام مساو لسائر الأمكنة وذات الحجر الأسود مساوية لسائر حجارة الأرض وذات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مساوية لذات غيره وإنما التفضيل في ذلك بأمور خارجة عن عن الذات والصفات القائمة بها وما أبين بطلان رأي يقضي bi anna makanal baitil harami musawiyan li sa'iril amkina kai ra'ayin da dut ya daidaita ya hukunta cewa bagirin da masjidul harami inda bagirin dakin Allah yake daidai yake da duk sauran wurare ya ce wannan ra'ayin ɓatacce na ta'ajibi ma ma a bayana butulan kai ai babu wanda ya wannan kauli zama baɗili ai zama ne baɗili bayyana a ce wurin bagirin masallacin masjul harami daidai yake da duk sauran wurare wannan baɗilun wa zatal hajaril aswad ina wanda akwai abin da ya kai zama batin kaulin da ya ce zati gangar jikin hajarul aswad wanga na makka yace musawiyatul lisa'iri hijaratil ardi duk daidai suke duk sauran duwatsun duniya duk daidai suke har da dutsen da an ka saka an kai gunki duk daidai suke da dutsen hajarul aswad duk daidai suke anya wannan kauli ba badalun bane wa za ta rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ina abin da ya kai bacin kaulin wanda ya daidaita zatin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam musawiyatu yace daidai take li zati ghairi da duk jikin wanda ba shi annabin ba kowane iri na hatta koda koda kuma sahabi na ai ka daidaita ma annabi da Abubakar ai ka san kai kure ko bale ka daidaita Abubakar ma annabi sallallahu alaihi wasallam da Abu Jahali ai wannan kaulin batilun wa inna tafdilu wai har ya ce wai fifikon da anka samu tsakanin wani da wani fi zalika ga cikin irin wuraren ya wai bi umurin kharijatun an zati wai su al'amura na wanda ba cikin zati ba ga zatin bana wasu fatil mata biya ba dun siffar bana wai ganin dama ɗaina wannan kauli ba dalina wa hadal aw hadil aqawili sai ka idan muna وهذه الأقاويل وأمثالها من الجنايات التي جناها المتكلمون على الشريعة ونسبوها إليها وهي بريئة منها وليس معهم أكثر من اشتراك الذوات في أمر عام وذلك لا يوجب تساويها في الحقيقة لأن المختلفات قد تشترك في أمر عام مع اختلافها fi sifatiha nafsiyya wa hadhihi al aqwal wadannan zan tukka da batutuwan da wadannan sun ka fada wa amsal wa da makamantanta misalan irin wadannan batutuwa min al jinayat suna cikin tabargaza allati janaha al mutakallimuna wadanda masu ilmul kalami suka tabargaza ala shari'ata sun kaza ma shari'ar musulunci in ka samu ilmul kalami ciki zaka ga batutuwan daban-daban ga su kuma wa nasabuha ilaiha sun ka danganta ga shari'a musulunci saboda mi saboda suna cewa suna magana da yawon shari'a a harshen shari'a wahiya alhali ita shari'a musulunci bari'atun minha ta barra da waɗannan zantattuka walaysa ma'ahum aktharun nishtiraki zawati fi amri am babu dalili gare su illa wani dan dalili ko ku wata yar fahimta da ta same su na cewa mi na cewa duk gaba ɗaya halittu gaba ɗaya sun yi ishtiraki ga wani al'amari guda shine mi shine dukkan su bayan Allah na wanga daidai na ko dukan kowa Allah ya halitta ko wannan akwai sannan dukan duk mutane an yi su mi an yi su min nutsuha ko da digon mani na annabi Adam ko alaihi salam ko ba duka ba to kasancewa an haka ne to shikenan tanan sai ya ja sun kace duk abu gudana ishtirakun am akwai ishtirakun am akwai ishtirakun khas an fahimta shi hadisin wancan na annabi Dawudu da ya gani ko kun tuno da wannan hadis na cewa ya ga cikin Ah, ya annabi Adamu ne kaso ba Dawudu ba annabi Adam ya ga cikin zuriya ta lokacin na alamu zarri duk da wani hadisi hadisi na magana kashi ko hasanin ko du'ufun ko da'ifun na cewa sai ya ga wani mai kalkali wani mai haske wani kyakkyawa ya ce wane ne wannan ya ubangiji in ji annabi Adamu sai Allah madaukin sa ce mai jikan kana ko dan dan kana Dawudu alaihi salam shekara ba zaban shawa Allah shekara nawa ka bashi ya ce shekara 60 sai da dai an dan kara dukkan gana shi sittin dai da dai an kara mai yace su ni bashi yace Allah yana iya bashi wani abu cikin nawa yace yace to na bashi cikin shekaru na bashi 40 shi ko annabi da Adam alayhi salam ba duk an ka bashi ba ya bashi 40 ko ba haka ba mhm to kaga akwai abinda aka ce ashe ko wannan hadisi ya nuna ma akwai ni akwai amrun khas akwai amrun amun dukkan su halitta na amma a lokaci guda sai ga Dawud ya bambanta da su A kula to in ka yi awo da amrun amun na asali sai ka samu wannan barkatar an gane wannan yace to wazalika la yujihu tasawiha zaman ku duk gaba ɗaya da ƙasa an kai ku bai cewa a ce kun daidaitu fil haƙiƙa ga ne ko ba haka ba bai daidaituwa ga ne a fahimci wannan sosai yace li anna al mukhtalafati kad tashtariku fi amrin am don ana samun wasu abubuwa daban-daban su yi tarayya ga wani al'amari kwaɗa min giya da mi aka yinta ko wace irin giya ko ba haka ba kila a ta da bale abin ga sha'ir ɗin ga ko ko a ta da gero ko a ta da mi ko inda gero an ka ta ko da sha'iri an ka ta da gero an ka ta bari ce min da gero aka sa wani abu suga aka sa to me bambanta asalinta da kunu sun yi sun yi sun yi ishtiraki wajen amrun amun kasancewa gero asali da suga asali kunun ma an dafa shi ko ba haka ba an tawasa ruwa amma akwai wani khasun sai da Allah ya kimsa cikin giya ya kimsa wata sifa bugarwa iskar ko ba haka ba bugarwa da yake sai an ka samu amrun khasun wa bittali sai an ka haramta ta shi ku wancan an ka zare mai bugarwa sai zan babu bugarwa sai an ka halitta to a lokaci yanzu in kace da giya da hora duk dai ka bi isal qiyasu wanga kiyasu ya nuni sami ta wai ka asali to haka abubuwan suke ko a hankali ka diba amma ilmul kalami in bai da shari'a sai ya bace to he sai ce li anal mukhalafat qad tashtariku fi amr al am ma ikhtilafiha fi sifatiha abubuwan da sun ka sabani suna iya tarayya a wuri na gaba eh, na farko amma tare da sun bambanta wajen sifofinta an nafsiya na kashin kai nafsiya na kashin kai bari a baka misali guda wa ma sawallahu وما سوى baina تعالى miski wa المسك وذات abada, أبدا ولا بين ma'i wa وذات nari abada. والتفاوت البين بين الأمكنة الشريفة وأبدالها والذوات الفاضلة وأبدالها أعظم من هذا التفاوت بكثير فبين ذلك فبين ذات موسى عليه السلام وذات فرعون من التفاوت أعظم مما بين المسك والرجيع وكذلك التفاوت بين نفس الكعبة وبين بيت السلطان أعظم من هذا التفاوت أيضا بكثير فكيف تجعل البقعتان سواء سواء في الحقيقة والتفضيل باعتبار ما يقع هناك من العبادات والأذكار والدعوات mala ya ce wa ma sallallahu daɗai daɗai Allah bai taɓa daidaita ba baina zatil miski wa zatil bauli abada daɗai bai taɓa Allah bai taɓa daidaita ruwan miski da ruwan boli iri guda ba da boli da miski guda kai ma kanka a hankali ka san baka yadda boli da miski iri guda da Allah bai haka nan sannan mi wala baina zatil ma'i wa zatin nari abada bai taba daidaita wuta da ruwa iri guda ba yace duk iri guda na sannan wa tafawutun bayyinu akwai bambanci babban bambanci bayananne bainani bainal amkinati sharifa wa adadiha tsakanin wurare masu daraja da kishoyinta tsakanin masallatai da coci ko ko da wurin sabon Allah tsakanin wurin karatu da wurin ta'addanci akwai bambanci والذوات الفاضلة وأضدادها akwai bambanci tsakanin gangar jikin wasu annaba ko manzanni ko ko mala'iku akan waɗanda ba su ba kiyoshinta a azama min hada tafawuti fiye da bambancin da tsakanin almiski da boli ko fiye da haka nan amma yanzu a hankali ka yadda almiski da boli ba iri gudana ba kwalba almiski da kwalban mara lafiya na kwanci asibiti bai tashi an ka kawo kwalba ya boli ciki da ta almiski ka san baka daidaita su to bambancin da a tsakanin annabi da wanda ba annabi ba ya yi wannan ya yi wannan bambancin katon bambanci bayyananne ko makahu ya san bambanci ya yi wannan amma ya za ka yadda da almiski bai daidai da boli amma ka daidaita annabi muhammadu da wani a hankali ya za ka yadda ina gani a gane wannan sannan mi sannan ya ce fa za zati musa alaihi salam tsakanin gangar jikin annabi musa alaihi salam wa ta fir'auna da gangar jikin fir'auna al akwai attafawutu tafawutu a'zamu mimma bainal mist war rajim akwai bambanci tsakanin annabi Musa da Fir'aunu sai da bambancin da a tsakanin almiski da taro su kashi ko ba haka ba duk Allah da tutu da da da, almiski akwai bambanci ana ganewa ƙwarar daga sai ha gane to haka a gane bambancin Musa da Fir'aunu to har yanzu wani ya ce musu duk ɗai duk ɗai kuma ilmul kalam kuma a sahai cikin tauhidi cikin karatu kuma shi at-tauhidi kuma haka shari'a tace a ah, ina baiwa haihata haihata wa tafawutu to haka nan bambanci akwai shi baina nafsil ka'aba tsakanin ita ka'aba kada ka sani wa baina baitis sultani da tsakanin gidan sarki ko ne sarki ko wane sarki ba ya ya gudunta da gidan sarki tunda ai shi mai mukami ko ba shi aka duk wanda da ha gani masallaci unguwar ku mai keso ciki wanda ba a shara daga sati sai sati ko ba haka ba ya yi zila daraja ya da daraja tun asalin tun nizar da an kai wurin tun asalin bauta ma Allah da aka yi ya bambanta da inda aka saba ma Allah nassin hadisi manzon sallallahu ya ce. yace khairu biqa'il ardi masajiduha wa sharru biqa'il ardi aswaquha imam muslim ya rawaito shi ko ba haka ba saboda haka akwai bambanci a'azamu min hadha tafawuti aidan bi kasir yahi bambancin to yahi bambancin almiski da bauli bambancin wadan masallaci da gidan sarki fa kaifa taj'alul buqa'atani yanzu ya zaka sa bagire guda biyu a kace duk dai fil haqiqati ga hakikanin su wa tabdil kace wai fifikon da an ka samu wai bi itibari ma ya naka min al ibadati wal adkari wad da'awati wai bambancin abin da ya faru na na addu'o'i da zikiri shi dai bambanta su ba haka bane tun asali wurin bai zan ana ibada ana azkaru ana sai da sai wancan walam naqas ba muna nuhin istifa'ar raddi mu mai da raddi daga farko har karshe ba raddi na muka yi ba wai ba raddi na kai ba ba raddina muka yi ba ala hadal mazhabin mardudil marzuli akan wannan mazhabi dama radadde na kaskantaccen wannan mazhabi na to ba raddi muka yi ba wa inna ma qasduna abinda an manhon mu taswirahu mu ma mashi mu kwatanta mashi ka gani dai wa ila al-labibil adil al-aqili at-tahakum mai hankali kwararre mai wayo mun ban mai yanke hukunci ya yanke hukunci da kai ne ba son muka mu yanke ma hukunci ba amma mun faɗa ma mun surranta mun kwatanta ma to yanzu wanke hukunci ka je yayi daidai wala ya aba wallahu wa ibadu bi ghairihi shay'a eh wa Allah babu ruwa ne bayan Allah babu ruwa ne da duk abin da ba ba wannan ba wallahu subhanahu la yukhaffifu shay'a wala yufaddiluhu wa yurajjihuhu Allah ba shi wani abu ba shi fifita wani abu ba shi rinjayar da wani abu illa li ma'anar sai da wata ma'ana ya qatadi takhassus takhassisa huwa tafdilahu na'am eh huwa i huwa mu'ta dhalika al-murajjih wahibuhu eh mun sani Allah shi ka bada wannan murajjahu abin nan abin rinja da Allah shi ka bada shi wa wahibuhu shi ka bada kyautar wannan abin to fa huwa allazi khalaqa kuma shi ya halittai to tunda shi ya halittai to makhtarahu ba'da khalqi kuma shi ya halitta ya zabe bayan ya halittai وربك يخلق ما يشاء ويختار wa yakhtar wannan karanci dan wannan gaba na hasara ta kama haka ولم نقصد استيفاء الرد على هذا المذهب المردود المرذول وإنما قصدنا تصويره وإلى اللبيب العاقل التحاكم وإلى اللبيب العادل العاقل التحاكم ولا يعبأ الله وعباده بغيره شيئا والله سبحانه لا يخصص شيئا ولا يفضله ويرجحه إلا لمعنى يقتضي تخصيصه وتفضيله نعم هو معطي ذلك المرجح وواهبه وواهبه هو الذي خلقه ثم اختاره بعد خلقه وربك يخلق ما يشاء ويختار الحمد لله nan karatu ya kai karshe insha Allah kawai dai a fahimci inda malam ya tasamma kawai kokare ka kakkasa mu annabi kishiya kakka samu annabi kishiya shi a dogon karatun kuma in yayi maganganu can cikin karatu da Allah ka rinka saurare mu tun asalin karatu tun nan muqaddima saboda haka an kai ta kakkace an dobo da yawa ko kakkace dun zai wasu maganganun da wanda bai halarci karatun nan ba sai ya ji abin kamar ya mai wai hwadi ko ba haka ba eh dun zai zai ce dot duk duniya babu abin annabi ɗaya zai gani saboda haka ka ba mu uzuri in ka ji haka ko ba haka ba Ehe kuma kakka gune kakka ya hasada Allah bai mai shaka annabi ba kakka hasadi Allah bai mai shaka manzon Allah ba kakka ce dole sai ka mai da kanka annabi manzo dole kai ka wa'i abi kai ka cewa ayi ayi wannan annabin kan mai kanka manzon Allah kan mai kanka to kuma ba aikin kana ba don tun asali baka dace ba to Allah ya samu gani ina jin waɗannan tambayoyi na alakar karanta to Allah ya hakuri lokacin suna da alaka amma dai lokaci yayi ai hakuri sai wani sati insha Allah tambayoyi na ai hakuri sai a karanta kuma kila sai mun zauna akwai dan bukatar mu a justin time lokacin fara da lokacin tsayawa da yake lokaci ya dan canza ko da ni fara karatu naga bakwai da rabi ko ba haka ba shi sa ni kyale sai da ni kai takwas da rabi awa guda dama awa guda attawa ko ba haka ba haka son ka ce to subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik